sanarwar da aka bayar a kafar talabijin rtn mallakar gwamnatin niger a tsakiyar daren jiya litinin na cewa un détachement de forces de défense et de sécurité a fait l'objet d'une attaque complexe. Wani ayarin sojojin fan ya fuskanci hari mai cike da sarkakiya a arewa maso yammacin Tabatol, inda maharan suka yi amfani da nakiyoyin da aka bizne a ƙas, haɗe da motocin da aka ɗana bama-bamai a jikinsu. a daidai lokacin da wasu 'yan ta'adda sama da ɗari suka iso kan babura da motoci lamarin da ya yi sanadin mutuwar sojoji da dama. Côté Ami, 29 soldats tombés en Euro, deux ont été gravement sakamakon wucin gadi ya yi nunin sojoji kimanin 29 ne suka rasu sannan wasu biyu suka ji munanan rauni yayin da aka hallaka gwamman 'yan ta'adda tare da kona babura 15 sannan an kwace tarin bindigogi da alburusai kutsen da aka yi wa hirar wayar 'yan bindigar da suka tsere a yayin wannan kafsawa ya ba da damar gano cewa sun sami tallafin wasu ƙwararrun ƙasashen ƙetare wajen kitsa wannan ta'asa domin nuna alhinin wannan babban rashi gwamnatin nijar ta ayyana zama makokin kwanaki uku daga yau talata inda aka sassauta tutoci a ofisoshin gwamnati de de matsalar tsaro a jamhuriyar nijar rundunar musamman akan iyakar kasar da kasashen mali da burkina faso wani al'amari ne da za a iya cewa ana magani kai yana ƙaba kwa ranar alhamis din da ta gabata ma wasu sojojin kasar kimanin sha biyu sun kwanta dama a ƙauyen kan daji na jihar talaberi bayan wani babban gumurzun da aka yi da 'yan bindiga darajin kare hakkin jama'a salisu amadu na ƙungiyar sobolo nijar na mai bayyana takacinsa, kan abin da ya kira makarkashiyar da abokan gaba ke kulla wannan ƙasa ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna raji'un muna fatan wanda suka mutu Allah ji kansu muna fatan kai sun mutu shahidai wanda suka ji ciwo kuma Allah ka musu sauki har hare alkababi ne wanda ya zamanto aka haƙawa mushi da ƙari da yaji kasan mu bai kamata ba mu shiga cikin wannan matsayin ba kasashen duniya suna gani ba da halin ba kuma ba alakin ba amma kuma Allah zai kawo mu tsaye da romiya bisa kan wani abin Allah yarda wannan turawan idan suka bar kasan mu zaka ga wani abubuwan da ya rage a ci gaban wannan sanarwa hukumomi sun zargi wasu manyan kasashe da hannu a aika-aikar da kasar ta Nijar ke fuskanta ko da yake ba ambaci sunan kowace kasa ba suna masu kiran 'yan ƙasa su kwantar da hankalinsu domin gwamnati za ta ɗauki dukkan matakan da suka dace domin murƙushe wannan makarƙashiya da suka ce abu ne da ake tsarawa da gaman bakin wasu munafukai na ciki da wajen ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.